littafi na uku za mu shiga kitabul adab kitabul adab shafi na 215 littafin tariqus salihin ila rabbil alamin 215 malam ce fadlul haya wannan babu zai yi magana ne akan fulalar jin kunya falalar kunya an gane ko falalar kunya an ga wajen malam ya ce fafi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ke lalle annabi alaihi salatu wassalam marra ala rajulin min al-ansari ya wuce ta wajen wani mutum daga cikin mutanen madina wa huwa ya'izu akahu fil haya dai lokacin da annabi yake a lokacin da wannan mutum yake wa dan uwansa wa'azi akan kunya gani ko yana ma dan uwansa nasiha akan kunya fa qala rasulullahi sallama sai annabi yake cewa da'ahu kyale shi fa innal haya min al iman ai kunya tana daga cikin imani mutum ya zama mutum mai kunya alamar imani ga mutum ya zamanto yana yana da kunya gane ko na fi sahihaini da zo dai har yanzu cikin bukhari da muslim an imran ibn husayn daga imran dan husayn Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace annabi alaihi salatu wa salam yace al haya'u la ya'ti illa bi khairin wato kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi wato idan mutum ya zamanto mai kunya ne to alkhairi ne kasantuwarsa mai kunya da ina fata muna fahimta ɗan adam za ku ga ana yaba masa an gane ko tsakanin namiji da mace duk wanda ya samu wani rabo a kunya to yakan samu yabo a wannan daga cikin yabon shi a ce kai wani kuma ga kunya ko wacce a ce ga kunya ko ina fata muna fahimta amma ba taɓa cewa wata wai wacce ga kunya ba kuma a soke ta da wannan kunya Daga alkhairi ne yake zuwa wannan hadisin an same shi tare da wani bushir bin bushir suka je wajen wannan imran dan husain din yake gaya musu wannan hadisin sai shi wannan din yake cewa kunya din tafi alkhairi a ciki amma takan zo da rauni wani lokaci rauni yake faruwa ga mai kunya ila wani haƙƙin sa ma sai a jiki masa a sakamakon kunyan da yake ji sai haƙƙin sa ya kubce ko ba haka bane shi ne hausa suke cewa ana barin halal ko dan kunya ko to irin wannan halal din da ka bar shi ai kunya ta zama ka a wai yana so ya suka mai shi kuma wannan imran dan husain din ya ga girman maganar annabi ya ce ya za a ince maka annabi ya ce ka za ka rika cewa wai kana kawo min ra'ayi ka ce wai kunya akwai rauni ya ce ina eh, sani ba na ƙi bane amma tana da rauni ita kunya ya ce in ce maka annabi ya ce kuma ka kawo ra'ayinka bayan Allah ta'ala yana cewa inna ma qawlul mu'minina idza wa inna ma qawlul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi an yaqulu amina wa dana kana kawo min ra'ayinka ce to la ukallimuka abadan yace har abada na daina maka na daina maka magana kuma har ya mutu bai ƙara masa magana ba daya saboda kawai ya kawo ra'ayinsa a daidai wato maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ra'ayinsa a daidai maganan manzon Allah daga nan sai kuma wani riwayar har ila yau cikin bukhari da muslim abi huraira Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kala yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wato imani na da yanki kaso kaso kusan kashi 60 da wani abu zaka ce shuba kamar categories ne na imani daga wannan daga wannan matakai matakai daga matakai har 60 da wani abu ina fata an fahimta jaza kuma daga uku ne ya yi cewa 63 da 65 shida da bakwai da takwas da tara ina fata muna fahimta jaza ne an fahimta da kisra akan ba'un din bid'un yawa yace wal haya'u kunya sheu min al iman ita ma kunya mataki daga cikin matakan imani ina fata ku fahimci wannan cewa na da kunya to ya samu wani rabo a cikin imani Allah azurta mu da kunya sai fadlul husnul khuluqi babu da zai magana akan falalar kyawawan dabi'u qala Allah ta'ala Allah da girma da kuka yana cewa dangane da annabi yake cewa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi kana ɗabi'u kana kan ɗabi'u masu girma manya-manyan ɗabi'u kyawawa matsala ta farko a wannan babi malam ce kazmul ghaizi min sifatil muhsinin dalle fushi kada mutum ya to mai fada ya zama in an fata masa yana danna fushinsa to wannan yana daga cikin siffofin masu kyautatawa wanda Allah ta'ala ya ce masu kyautatawa wannan kuma Allah yana ba su sakamakon aljanna Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa walkazumi kazimin al ghaiza su mummunai daga cikin siffofinsu su ne masu danne fushi domin ya faro magana ne da cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ko wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin suwaye muttaqin yace alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ko sai ce wal kazimin ghaiza da waɗanda suke danna fushi an bata musu rai ya kamata su fada ko su duka ko su zagi ko su dauki mataki da fushin wala afina anin nasi da masu yafe wa mutane su yafe gaisun bayan sun danna fushin kuma sai su yafiya an gane ko Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautayi wato masu kyautatawa matsala ta biyu malam yace husnul khuluqi sababun min asbabi dukhulil janna kyawawan tabi'u dalili ne cikin dalilan shiga aljanna malam yace rawat tirmidhi wa qala Hassanun gharib Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi an Abi Huraira ta kala daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa su ila Rasulullahi sallallahu an tambaya Annabi alaihi salatu wassalam an akthari ma yudkhilu an-nas janna cewa wai ya Allah menene wanda yafi saurin shiga cikin aljanna yafi saurin shiga cikin aljanna gane ko cikin sauri qala sai annabi yace taqwallah wa husnul khuluq wato tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u mutum ya zama mai tsoron Allah kuma ya zama ɗabi'unsa masu kyau ne nan da nan da shiga aljanna wasu ila tambayar annabi an aksari ma yudkhilun nasan Nara wai to menene yafi saurin shiga mutane wuta fa qala sai annabi yace alfamu baki kan ya furta baki ka ya zagi ya karya ya gulma ya annami manci ya azara ya wane ne baki dai an ce shi ke yanka wuya sannan annabi ce wal furji da kuma farji. wato namiji ne ko mace wajen gina sha'awan kansa na uku usulul khulqi min sifatil ikhtiyari kyawawan ɗabi'u na daga cikin siffofi da alamu na zababbun Allah fa fi haini. da zo cikin bukhari da muslim abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr radiyallahu anhuma qal yake cewa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fahishan annabi sallallahu bai kasance mutum mai fadin maganganu marasa kyau ba shine fahish fasha wala mutafahishan baya zagi ko bakar magana ko faɗin tsaraici wa kana ya ƙulu har ma annabin yana cewa inna min khiyarikum lallai daga cikin zaɓaɓɓun cikinku zaɓaɓɓu masu kyawawan ɗabi'u annabi ce ahsanukum akhlaqan su ne masu kyawawan ɗabi'u waɗanda suke zaɓaɓɓu ne a cikinku wanda yake da ɗabi'a mai kyau to yana cikin zaɓaɓɓu a cikin al'umma an gane ko bi sanadin أحمد بسند صحيح إمام أحمد يروي da sanadi mai kyau, عن أبي هريرة abi hurairah qala qala sami'tu sallama yace na sami'tu abul qasim yace na ji baban qasim annabi Alayhi salatu wassalam ya kulu yana cewa khairukum islaman mafi alkhairin musulmi a cikin ku shi musulmi ne amma kuma shi ne mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahasinukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u idza faqihu idan kun gane ko ta kun gane to wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u shine musulunci sai ya fi kyau ina so musulunci na fina ku kyau to in gyara ɗabi'una kina so na ke fina mu to gyara ɗabi'unki kina so na ke fina su gyara ɗabi'unki zama kin fi kowa kyawun ɗabi'u ana fahimta mas'ala ta hudu wanda kanta zamu tsaya mu'amalatun nasi bil husna yi wa mutane kyakkyawar mu'amala tamfidun li amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama zartar da umarnin annabi ne annabi ne ce yi musu kyakkyawar mu'amala kuma sai kike in kika bi umarnin annabi fa akwai lada ko babu akwai daraja ko babu duk akwai waɗannan rawar tirmidhi wa qala hasan sahih imamu tirmidhi ya rawaito hadisi da kuma ce hadisi ne mai kyawu ingantacce an abi zarrin daga abi zar qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abi zarrin yace annabi sallama ya ce mini illaha haythu kunta annabi yace ka ji tsoron Allah duk inda kake kina gida kina waje kina mota kina kasuwa kina office kina sama kina kasa a jirgin sama ko a ina ke duk ji tsoron Allah ya ce wa ati bi sayyi'atul hasana ki bi munanan ayyukanki da kyawawa kin yi ƙarya ɗazu to yanzu faɗa gaskiya wannan gaskiyar ta yanzu me za ta aikata annabi ya ce tamuha za ta goge wancan ƙarya ina fata sun can nan jiya kin yi munafunci to yau gyara ki gaskiya ki hada ta ka fahimta ɗazu ki ɓata rai bai kamata ki ɓata ba yanzu ki gyara kin yi munana kin kalla haramun jiya shekarar da ta wuce yanzu ki kalla halal ki kalla abin da yake da kyau kin saurara karka da kin ta iya bis a kullun kin dan kin dan dan dan kin dan rarrasa yanzu ki saurara karatun alqur'ani ki zauna ki kiro kina jin ayoyin Allah ya kara miki imani da tsoron Allah ina fata an fahimci wannan shine ki bu korakoranki munanan ayyukan gida kin bada shawara an cuci wata kada kin bada shawara an hana taimakon wata yanzu ba da shawara a taimaki wani a taimaki wanki a taimaki wani da wani ina fata muna fahimta kun ga kin bi ki da mene da kyawawa misali ya ce tamhuha wa'annan kyawawan za su goge waɗancan marasa an fahimta za su goge wa'annan kurakuran sannan sai ya faɗi ainihin sulbul mawdu sai ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ki mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a ki mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu kyakkyawan ɗabi'a Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ta'ala kuma ya fi mana kurakuran mu